idan mutum yana son kimanta girman matsalar jin kai da hare-haren 'yan bindiga a jihar katsina da ke arewacin najeriya suka haifar to ya je sansanonin 'yan gudun hijira a faɗin jihar wannan sansani da ke karamar hukumar faskari ɗaya ne daga cikin sansanonin da yanzu suka zama sabbin matsugunai ga dabban mutanen da suka gudu daga ƙauyuka labarin da mutanen ke badawa a game da abin da ya faru da su babu daɗin ji ya bi mazaje cikin daji yana kashewa mu mata suna bin mu sun hana mana kwanan aure da mu su ne maza sun hana mana dawaci sun hana mana noma sun hana mamu suturori sun ɗauke gadaje sun ɗauke katihu to na dawo haka sai na hanji na ji kukan bindigogi gidana to lokacin da na iso sai na hangi sun koro mani shanu to na zo zan shigo gida ya suka bi wanda halbi suka bi wanda halbi to lokan suka halbe ni nan wurin cinya sai su karya ni suka kore shanu suka tahiyar su lokacin da yaro na rugo da gudu wurin ya ja ni sai suka halbe nan ga duwa sai da ta huje muna tahe cikin gidajen muna zanzanne sai suka zo suka kama halbe halbe da suka kama halbe halbe mazajen ma suka ce to mi ta gudu ba lahiya sai muka yi ta gudu muka yi ta gudu muka kwakwaso kayansu wasu ba su ma ɗauko kayansu ba sai hijabansu to shi ne ya sa matsalar da ta same mu kenan muka zo nan inda za a share mu hawaye a rungume mu da hannun dama a idon Allah a taimaka mamu. Tashin hankali da wasu daga cikin mutanen suka gani baya misaltuwa. Akwai yara da suka mutu bayan da ruwa ya tafi da su yayin da suke neman tsira daga mahara. Akwai kuma wata mata mai juna biyu da nakuda ta tashi mata yayin da take gudu cikin da wata haihu ina cikin gida ina jin alamun ciwon haihuwa sai aka ce ga hilani nan sun kawo ga gari to muna cikin gudu kan hanya ciwon haihuwa ya kama na shiga na rabin daji tare da abokan tahiya nan na haihu gashi ban da zane ban da talkami ko hijabi ban da shi sai da abokan tahiya suka yi man tsama aka dukunkuna ke aka zo da ita nan cikin gari aka yanke mata cibi aka wo mata maka na muka iso nan makaranta jami'in da ke kula da wannan sansani ya bayyana cewa yara 32 ne aka haifa a wannan sansani na 'yan gudun hijira daga baya kuma aka sake haihuwan wasu jimla yara 35 akwai yiwuwar waɗannan jarirai da suka tsinci kansu a wannan hali idan suka girma za su buƙaci ƙarin bayani kan abin da wasu ke ganin cewa gazawar gwamnati ne wanda ya hana su samun irin kulawar da kowane jariri yake son samu a lokacin da yake zuwa duniya. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Faskari jihar Katsina a Najeriya. Yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta kare Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin kama kana so i kyau. Billahi lazi baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Yin sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko